بها المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma badu wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci na wannan yini na wannan watan mai albarka watan Ramadan muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan garin da birnin Kabi domin mu yi bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na sha ta ga ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu, wanda ya yi muwafaka da yammacin tara ga watan hudu miladiya uku. insha Allah ta'ala za mu yi da karatunmu na yau ta ƙarshen na jiya jiya mun fara karatu cikin suratul anfal surar da Allah madaukakin sarki ya saukuwa bayan ma'araka ta farko a cikin musulunci mana bayan yaƙi gazuwa ta farko da aka yi a cikin musulunci ya sauka da ita da dalilai masu yawa na farko dai muminan nan na tare da annabi sun yi husuma a kan ganima sai aka saukar da surar domin ta yi bayanin matsayinsu na mummune ba su dace da jayayya ba sai aka kalli haɗa su sun kai husuma aka ga dukiya ta Allah ya ce to dukiya ta koma ma Allah da manzo ku shirya ɗaya al'amari. to shine ubangiji ya ɗan bada tarihin wani ɗan abin da ya faru na rashin ba da haɗin kai a yi ta yakin nan sai da an kai ka ɗan gwada mu manzo Allah ana lokewa don a gwada mu na dukkan wani ɗan adam babu wanda ka son rigima kai in tacin mai in tacin mai ta zama lura, in mumini ne abin da an wajibi ya yi tsaye ya kare martaba addini da rayuwarsa saboda mutuwa ta bisa ga wannan hanya ba hasara ba ce ƙarin daraja ce da ɗaukaka gare shi to sai Allah ya sauke sura farkon ta ya bada bayani husuma tsakanin ku babu a hana ji tsoron Allah ku ya hema juna ku koma gida da ɗan uwantaka ku da kuka hito da ita ku bar kallon junan ku da macinta da yake bayan an gama yakin na surar ta sauka sai Allah ya ci gaba da karanta ma manzo Allah ni'imomin da aka yi musu cikin yakin to ne ya fara da a lokacin da wa idza yadukumullahu ihda ne ya ba su labari abinda aka yi musu alkawari an yi musu alkawari ko dai annafiru ko kuma al'ir mutum bangare biyu ne annasiru masu kare ayarinsu al'iru masu fatakin da suka sau hajoji Allah ce a bangarorin nan guda biyu Allah zai taimake ku akan bangare guda sai sahabbai su kalli abin da ya fi zama alkhairi a ga bangaren nan na dukiya a hita mutum gama ya ni aka yi da A ashe wani lokaci yakin nan ya yi maka zama alkhairi bisa ga dukiya saboda dukiya kana cikin walakanci da tusku da nakasa yakin da zai hitar da kai cikin walakanci da danniya ya yi zama alkhairi bisa kana da dukiya amma baka da yanki sai Allah ya zaɓa musu yaƙi ya ce ya shirya yaƙin nan ne wallahi liyu hikal haƙƙa don ya tabbatar da gaskiya ita ce addinin musulunci wai buɗe lalbari da ya lalata shirka da mashirikai walau kari hal mujrimuna ko da mutanen makka da suka yi ijiramin saba ma annabi sun ki hakan ba to kaga nan Allah ya yi waƙin nan ba don wani abu ba illa daren musulunci ya karfafa kuma daga ran nan musulunci duniyar da da suka fara sauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai don gani ga wani ya isa tsoron Allah sai aka ga mutum dubu na maka sun hito sun kara da 'yan mutanen nan ɗari uku sun yi musu kaca-kaca sun yi musu anya-anya sun bar su ba sani ba sabo duk wanda an wani abu makarar nan in bai kwanta kuma bai yana cikin sarka garbi da taimakon Allah to shi ne an gama yaƙi kan mummina su ɗoratar daga ba su ga suna sun kai yaƙi shi Allah ya ce إذ تستجيسون ربكم إذ تستجيسون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم أني ممدكم بأيد من الملائكة aka ce ma annabi uzkur tunama mutanen ka hina ta min rabbikum al-ghawsa lokacin da kuke neman taimako da tanyo da agaji ga Allah madaukakin sarki alal mushrikin bisa ga mushrikan makka da wadanda suka gayyato aka ce ruya na lillahi an ruwaito cewa shi manzon Allah radda aka samu ga arangama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-mushrikeen ya kalli mushrikai gudan shirki adadin mutum dubu ga su ga farfajiyar bakin daji ba karamin kallo za ka yi musu na cewa mutane na masu yawa ya kalla yaga kuma ga su jama'a da ya kaɗan na aka ci wahum alfun ya kalli mushrikai mutum dubu wa ila ashabi wa hum salasu ne atin wa bid'ata ashara su mutum ɗari uku ne da goma sha uku. an yi kusan ninka su uku don mutum ɗari uku wani obasiri na na mutum dubu ko ba haka ba mutum ɗari uku da goma sha uku. kashi ɗaya ne bisa uku ne mutum dubu ya kalli mushrikai da su gudan shi fasta kabalan kibla nan kai ya fuskanci alkibla wa madda yadayhi ya da'u ya daga hannuwansa yana ta roƙon Allah ya Allah ka gani waɗanda su ne a musulman ka na yau duniyar da in an ka kashe waɗanda babu wani mai bautar ka ya ubangiji shi ne aka ce fa ma ka zalika bai gushe ba yana ta roƙon Allah Allahumma an ji li ma ne Allah ka zartar mani abin da ka mini alkawari Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba in ka halakar da wabiyar jama'a ya Allah min min ahli al-islam na waɗanda suke musulmai tare da ni falan uba da fil ardi mai bauta maka cikin kasa fa ma zalika zalika hatta da rida'uhu mai kuwa Allah yana ɗaga hannuwa yana addu'a sai da almajinsa sai da ya faɗi bai koma ga lage bara ba sun samun taimakon Allah ke saboda ‘yan mutane da da hito da su kafin a yanki hukuncin yaƙi sai da ya yi ta shawara da su ya ce musu ni kuka gani ayarin mafatakin maka ya kuce yanzu saura masu kariya da su abuja halinan sun hito da makidansu da komi sahabbai sun karkasu mi kun kace mutane sun kai shi abubakar ya tashi ya manzo Allah idan Allah ya yi maka alkawali da yansu a zartar da ya yi a kansu ba su iya komi da mulki maimakon Allah ya ya manzo Allah ya fari maganganu masu kyau na karfafa zuciyar manzo Allah Umar ya tashi yana nace irin jawabi ya manzo Allah in dai Allah ya yi maka alkawali Allah bai canza alkawali fasir bina ببركة الله كيف يعدموا أخي يعني أنه بسعد أن بركة أبنجي صلى هو يتاشي يما كان أنصار بسيشي كوني با كما ذو الله يتير أشيروا علي يا أيها الناس هو ما شاورا من يأكم تاني كي سعد ذلو بابا يتير من ذو الله نادي قال مونا كتمهن كذي قاموا يسيا من ذو الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام izhab anta wa rabbuka faqatila ba mu ce maka wanda banu isra'ila suka wa annabi musa suka banye mai gane mu manzo Allah muna nan tare da kai in gulbi za ka fada da mu fada da mu muna aidin ko wallahi in in rayuwa in mutuwa manzo Allah ya farin ciki sa'ad bin mu'az ya tashi irin wannan jama'a da mu da mu ansar mutum mutane bangare duniya ne al da aus kahin manzo Allah ya zo Madina yaki a tsakanin su ba dama ga ba. amma da manzo Allah ya to sai ya sauki wannan fitina sai suka zama yan uwan juna cikin musulunci to shi na sai duka kowan su yi magana kyakkyawa an ɗarmi zukatan su cewa da su an kai shawara a yaki don ka a zo wata ta faru su ce to dama mun ce sai dai an ka bin sai da kowansu aka samu yarda kai shi na Allah yake nuhi da wa shawiruhum fil amri in al'amari ya ƙi taso fara shawara da su saboda su ba da haɗin kai don ka a sai a samu ba ku yaushe aka yaƙi a cin nasara ba ka a je a samu matsala su ce dama mun ce a bari hannu mu yi ƙarfi an ka to gashi yanzu gwai aka ce ka rinka shawara da su to shi ne nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a aka ce fa ma za la kazalika hatta faqad rida'uhu amman bihi bai gushe ba yana ta daga hannuwa yana ta addu'a yana ta roƙon Allah sai da mayafinsa lagin sa ya fadi Abubakar ya sake dauko shi ya laga mashi fa akazahu Abubakarin fa alqahu ala man bihi ya sake laga mashi thumma altazabahu min wara'ihi sana Abubakar ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan shi wa qala sai ya ce ya nabiyallahi ya annabin Allah ka faka munashadataka rabbuka wanga roƙo dudduha da kai ga ubangiji ya isa bar ta haka sai yin jizu la kama wa daga wallahi Allah zai gaskata maka abin da ya maka alkawari shine aka ce fa nazalat hadhihi al-aya sai sai aya da ta sauka tana bayanin wannan addu'o'in da manzon Allah yayi wurin shine Allah ya ce istastagi suna tuna da lokacin da kuka ta roƙon ubangijin shi ko Allah fastajaba lakum ya karba muku ce muku anni mumiddukum ni mai taimakon ku ne bi alfin min al malaikati murdifina da runduna ta mala'ika mutum dubu waɗanda Allah zai sauka suna jere suna sauka gare ku suna kanyon ku ai istajaba Allahu du'a bi anni mu'inukum bi alfin min al mala'ikati murdifina ay mutatabi'ina yatabau ba'duhum ba'dan Allah ce ni karba muku addu'a ni muku alƙalin saukar da mala'ika dubu mala'ika guda daga tsawatan mutane garuruwa gaba ɗaya su halaka in an ka sauke mutum dubu ya al'amarin zai kasance sai gashi an sauke mutum dubu a mala'ika dubu mala'ika jibril shi ya komandan su shi kuma to shine aka ce al mufassiruna ورد أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بخمسمائة يا سوكد ملائكة دو بير وقاتل بها كما أكي ياكي رنان ملائكة في يمين الجيش أدام قرندنا منذ الله صلى الله عليه وسلم ونزل ميكائيل شما ملائكة ميكائيل يسوك بخمسمائة درندنا ملائكة تندبو بير وقاتل بها an ya farin jai shi kuma ya yaƙi da su a ɓangare guda na hagon runduna walam ya subutu annal mala'ika ta na fi wa ƙatin illa fi badare shari'a ba ta tabbatar da mala'ikun sun taɓa yaƙi ba a duk yaƙi-yaƙin da aka yi ba a taɓa na duniya ba a taɓa ba a saukar da wani bayan da shi mala'iku sun zauna sun yi tsaron kahirai da kansu in ba ranar yaƙin badar ba Ta shi ne aka ce innal mala'ikata qatalat fi waqati badarin mala'iku su yaƙi rana yaƙin badar wa amma fi gairiha amma wani wani wani ma'araka wani fage na yaƙi wanda ba badar ba fakana tanzilul mala'ikatu litakasiri adadin musulmi na sukan sauka ne domin su yawaita adadin musulmi za su sauka su su shigo jama'a kusu a gane su gudan shirgi sai barazana sai ta shiga sai mutane su yi shiri sai a ci nasara a kansu yasa wasu yaƙe-yaƙe kamar irin su haibara da sauran gurare duka ba a yaƙi saboda sun ga yawan musulmi gudan shirgi sai a yi ciri sai ya zama sai a ɗai ce za a kwasa ta dukiya a kulle yarjejeniyar biyayya amma ba sai an kara ba amma ranar yaƙin bazar Allah yana so abin da su abu jihadi suka yi na ni'imar da Allah ya mutu. sai ya zaɓe su da mafificin manzanni mafificin littattafai a cikin mafificin zamani suka butulce mata har Allah yana yi musu misali a suratun nahl cewa daraba Allahu masalan qaryatan ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله نعم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شين الله يكي بعد labari akan su ne su maka yake ba labari yace daraba Allahu masala Allah ya buga misali da wani gari ƙaryata wani babban gari kanat aminatan sun kasance cikin aminci ba mai kawo musu hari ma'ana aminatan min al-izarat an amintar da ita kowa bai kawo hari maka mutuma innatan na tsakiya ya a fi suka wara gadan arzikin su yana zo musu dayyalwa har da kunun ga in ka zo makka ya hina garin ku kunu kuma babu gona gero makka babu tsadawa can inda babu haccin ga amma Allah ya kadar can kunu ya fi arhabi bisa da ku dada in ka zo za ka ga kayan marmari in ka gane su maka sai ka yi ta yawo cikin kasashen duniya ba ga ingantattu masu kyawu ko sassu masu alamar ni'imtuwa da lahiya irin maka a yabban ga ɗaya in ka ga wadda hagari maka kahin ka sashi ganin ta cikin kasashen duniya sai ka ji ma kana yawo saboda alkawalin da Allah ya yi cikin addu'a annabi Ibrahim zai amintar da su shine Allah ya ce muduma innatan ya ci harin tsohar gadan arzikin ta na zo masa da daga kowane guri Allah ya ce cikin haka kawai madadin su gode ma Allah fa kafarat bi an'umillah sai suka butulce ma ni'imomin da Allah ya musu Allah ya aiko musu manzo har ma Allah yana cewa laqad ja'ahum rasulun minhum laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahum al'adab wa hum zalimun Allah yake wa laqad ja'ahum rasulun minhum a aiko musu manzo daga gare su wanda suka san kirki ne suka san asuli ne suka san daraja sai amma fa kazzabuhu karhin hali da jinka kai yasa suka karyata shi Allah yace fa akhadhahumul azabu azaba Allah ta kama su hum zalimuna suna azzalumai wannan maganar shine Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala yake ba mu dalilin da yasa aka saukar da mala'iku ranar yakin badar saboda a yaƙi mutanen nan na makka a gwada musu abinda suka wa Allah na butulci da walaɗantarwa ya kamata a ce an aika su lahira ba irin wa sauran wasu garuruwa ba don haka mala'ikun da suka saukar wannan yaƙi sun kai ko da mumini zai dauki takobi ya hari ya hari mushriki sai daga ya faɗi bai tsara ba wasare shi mala'iku sun kide shi to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala yace wa ma ja'alahu Allah Allah bai sani ma ja'alahu Allah illa bushra wa inna bihi qulubukum hmm. وما النصر إلا من عند الله hmm. إن الله عزيز حكيم bayan Allah ya faɗi cewa lallai aka sai yake wa man nasaru wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan saukar da mala'iku ba illa busharatan lakum face domin ayin ku bushara bin nasari da taimakon Allah Allah ya yi muku alƙawari zai taimake ku wani ta dama inda bihi kulubu kuma domin ku nasu wanda kuke tare da shi mai karhi na kuke tare da shi ba wanda zai bari ku walakanta ba shine Allah ai wani taskuna bi hadha al-imdad nufusukum do rayukan ku samu nasuwa saboda can maka an yi ta wahal su an yi ta wahalshe su manzo Allah ya ce ku yi hakuri kuna tare da Allah lokaci ɗaya abai ba amma taimakon Allah yana nan har suna tambaya kai mata mata nasarullah wai alkawarin da kai muna manzo Allah na alƙawari Allah zai taimake mu yaushe na yaushe za a taimake mu to shi na yanzu taimakon ya zo saboda ya gaskata saboda a natsar da su cewa wanda suka bi din nan mai ƙarhi na mai tsammai da ƙasai ne wanda suka yi don shi din nan wanda yake ya yana yana iya ya kowa ne shine Allah ya ce an saukar da taimakon mala'iku gare ku don mi don ya zama bushara ya faranta zukatan ku gane cewa alkawalin da aka yi muku gaskiya ne kuma domin zukatan ku suna cewa wannan allah da kuke dashe tun duniya bai tozarta ku ya bari ku lakanta balle ranar tashi alkiyama allah ya ce ku sani wa man nasuru taimako bai kasance ba illa min indillahi cin nasara ba a samun sai ta hanyar taimakon allah wani allah ai man nasaru fil haqiqati illa min indillahi ta'al al'alil al-kabir taimako ba shi kasancewa na gaskiya sai daga gurin Allah madaukaki mai girma fasiku bi nasrihi dan haka ku aminta da taimakon Allah fala tattakilu ala quwwatikum kada ku dogara ga karfin jikinku kada ku dogara ga karfin jiki ci wa uddatikum da tanadin inna Allah lalle shi Allah azizun gagarau ne ai galibun lahi gulabu gagarau ne wanda ba a rinjaya sa ya fa'alu ma ta kasa bibihin hikimata kuma yana hukunta abin da hikimata ta hukunta Allah ya ce wannan taimakon da aka yi muku kuna da cewa kuna tare da Allah kuma a gaskata muku alƙawarin da aka muku lokacin da kuna makka wannan aka natsar da muminai suka ga su yau sun rinjaye mutum dubu da makaɗansu da kowa ga manya-manyan da da duniya suka gani suna ya faɗa da ita yau ga su an sai an mai da su cikin sarkoki wannan zai samu minai gobe in manzo Allah ya faɗa musu magana za a ƙara ƙarmi zukatansu ba za su yi taraddudi ko ko damuwa ba sai Allah ya ce iz ga kumun nu'asa amanatan النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطيركم به ويذهب عنكم نعم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام madaukakin sarki ko da mun kai muku cikin wannan ma'araka ta ta Badar Allah yace izu gashi kuma nu'ata amanatan min ku tuna lokacin da ana cikin wannan rigimar Allah ya saukar muku da nutsuwa sai kuka yi ta an gaji saboda ne Allah ya kwantar da hankali saboda kwana yana rage damuwa ana cikin wannan rigima sai Allah ya saukar musu nutsuwa suka yi ta an gaji saboda a natsar da zukatansu cikin su suka yi ta mawarkin cewa da Allah zai taimake su to shine Allah ya ce ku tuna lokacin da Allah ya muku nima ya saukar da an gaje gare ku amanata minku saboda amintarwa ta da gare shi Ayyulki? alaikum an-nawma amnan min indihi subhanahu wa ta'ala ya saukar muku da an gaje saboda amintarwa ta da gare shi subhanahu wa ta'ala ya ce wa hadhihi mu'jizatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan wata mu'jiza ce ta manzo Allah haishi gishiyar jami'a annawm ko gashiyar jami'a annawm mafi yawan taron mayaka sai ga kwana ya rufe fi wakati da kawfi a lokacin da ake cikin hirgita mai tsanani kala aliyu radiyallahu anhu aliyu da abi talib Allah shi da shi ce ma kana na farisu yau badarin gairal miqdadi babu wani soja cikin mu banda miqdaro bin aswad yace cikin mu babu wala qad aituna wa ma na illa na'imun ga kowa ba a wannan lokacin face kowa ne mu mai kwana ne illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam face manzo Allah shi kan manzo Allah bai yi kwana ba yusalli ta hata shijaratin waya biki hatta asbaha ya ci gaba da sallah yana ta roƙon Allah yana kuka har lokacin da safiya ta waye qala ibn kathir mai ibn kathir yace wa anna zalika kana lil mu'minina inda shiddatil ba'th wannan kwana ya auku ne ga mu'minai lokacin da ta yi musu kai musu tsanani li takuna qulubuhum amidatan don zukatan su zama amintattu bi nasrillahi da taimakon Allah madaukakin sarki Allah yace ba shi kadai ba wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma sahabbai sun samu dama duk inda suke dinnan farfajiya ce babu ruwa suna kukan ga kishirwa ta kai musu ko ina ana cewa suna tare da taimako Allah ga su za su fuskanci makiya ga kishirwa ta kamar ta kashe wani su sai dai ya sanya musu wasa waki. haba jama'a ina taimako ko kishirwa ɗaya kamar ta kashe muna runduna Allah ga kafirai suna ta kiɗe kiɗen suna ta masha a su cikin markashin cikin cikin ni'imominsu ga mu kishirwa ɗaya kamar ta kashe mu a ce muna da taimako Shi ne sai Allah ya sa maza maza girgiji ya kama ka inda na in saman su ba hadari ya taso ba girgiji ya kama daidai da inda suke sai aka saukar da ruwa shine Allah ya ce yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an nan ke cikin ni'imomin da aka yi muku wajen wannan yaƙin sai ga ruwa an saukar muku aka ce wannan ti idadun ni ni'imatin ukura wani lissafi ne ake musu na wata ni'ima ta daban wa zalika annahu adimul ma'a wannan abin da ya faru sun rasa sun rasa ruwa fi gazwati badar a yakin nan na badar fa anzalallahu alaihimul madara sai Allah ya saukar musu da hatta salatil audiya sai dubbukan da annan suka gudana wa kana minhum man asabatu janabatun cikin su dan an gaje nan da suka yi akwai wanda mafarki ya same shi ya samu janaba fata tahara ma'in madan kai suka yi wanka da wannan ruwan da sama ya kwanta ga fakan dani ko ina sai suka dora ba suna sha suna wanka Allah ya saukar da ruwan ne li wadashirakum bihi don waɗanda adda janaba su samu abin yin sarki ay min al ahdasi wal janaba su samu haddusan da aggare su na rashin tsarkin arwallah da kuma rashin tsarkin janaba don su samu abin da suka yi amfani da shi kada ko da mutuwa ta kama mutumin sai mutu yana da janaba ba sani ba Ya ce yace an yuzhibu ankum shaida ne kuma domin Allah ya tafiyar da kazantar shaidan daga cikin zukatanku wace ta kazantar shaidan shine abin da jiwa musu na Allah go haka na Allah kuna ganin bala'i wahala ga hin ana bida a kashe ku da kishira aka cewa na Allah kuke shaidan zai sanya musu wasa wadi haka to shi ne Allah ya ce yayi kuma ya dafa'u ankum wata wasatahu wata kawifahu iyakum bil min al adashi da kuma yadda yake yana hirgitar da ku da cewa a'a taimako ka ina kuka samun taimako ai ruwa za ta fara kashe ku kafin ta kubban yau, to Allah ya ce yayi ruwa don ya kore wannan tunanin na cewa an bar su da kishirwa qala al baydawi ruya annahu nazalu fi katifi afar sun sauka bisa ga wani ya yashi wanda yake mai malala in ka taka sai baya da yashi in yi yashi kana taka sai fiddi kai baya da kai to aka ce sun sauka irin wannan wurin wa zalik annahum abin da ya faru din nan eh, a tasuku fihi wannan yashi in suka taka sai kahon mutum ta zururu ta shige kasa ala gairi ma in babu sanyi to shine aka ce da su da Allah yadda haka wa namu fa hatalama akasaruhum fa wazasa ilaihim ash-shaytan sai kuma suka yi kwana nan da aka sauka musu don su natsu sai kuma Allah ya jarrabi mafi yawan su da yin mafalki mafalki shine mafalkin saduwa da iyali kaga wanda ya tabbatar da natsuwa don in babu natsuwa ina ina magana batun mafalkin jima'i kenan Allah ya saukar musu natsuwa ya ɗebe musu wannan hirkitar da suke a cikin shi aka ci wa qala shaytanu sai shaytan ya ce musu kaifa tunsaruna wa qad gulibtum tun ma'i ya za a taimake ku ku ci nasara alhali an rinjaye ku ga kafin rekan sun tare ruwa ku ba ku da komai sai ɗan tsaye yashi mai malala mai hizga mutane yana yin baya da su to shi ne Allah ya ce da aka yi wannan wa namu mm, wa antum waton tusalluna na alhali kuna yin sallah da hadusa na kuna waɗanda suke da janaba wa tazumuna annakum Allah kuma kuna riya cewa ku waliyan waliya Allah ne kaga dan ya samu su dan wafin da in ba ai hattara ba ya ishe shi rauni wa fikum rasulu kuma ga manzo sa cikin ku amma bai kara ku da komi ba Shi ne aka ce fa anzalallahu al-matala nan ma sai Allah ya saukar da ruwa hatta tabbatat alaihi al-aqdam sai da duga su suka tabbata akan kasa wa zalatil waswasatu wannan waswasin da shedan ya sanya shi kuma ya gushe Allah ya ce na uku cikin dalilan saukar da ruwa wani yarbi da ala qulubikum domin kuma Allah ya zukatanku. zukatan ku ayyukan ziha bi sikati ya karbe ta da samun aminci tabbatacce ma'akun bil'auni. cewa kuna tabbaci Allah zai taimake ku don gashi yanzu ya tabbatar muku da wannan ai don ku samu aminci bil matsari da wannan ruwan da aka saukar cewa lalle ne ubangijin da ya yi muku wagga to ya ku aminta da taimakonsa Allah ya ce na hudu yin sabbi ta biyu akadama kuma domin su samu tsayi bisa ga yashi da an yi mai ruwa daɗewa zai a yi sabbi ta bil madari akadama hatta la ta suka fi rabu a tabbatar da wannan ruwan da aka yi kafafuwan ku su tabbata kan yashi domin kada ku samu kuna yaƙi yashi na cikin ku kuna faduwa falar tabri tabbatar bil madari akadamuhum li annahum kanu iltaqaw ma aduhi ala mai sa sun haɗu da makiyansu bisa ga wani yashi mai malala sai aka sauke ruwa din nan falabba da hasu ya daddale wannan ya wannan yashi hatta salatul aqdamu alaihi sabita sai da aka waye gari kafa kowa ba ta zurmawa cikin yashi la ta suku fiha ba ta zurmawa shine Allah ya ce madaukakin sarki duka wannan ya faɗi wannan ne ni'imomin da yawa ta habban manzon Allah tare da annabi su a yakin badar duka ni'imomi ne fi idadun ne ni'am Allah ya faɗa musu na fa taimake ku cikin yaƙin nan don da aka hana musu ganima sai suka yi shu tunani ya fara shiga su daban-daban da aka ce ganima inda ita za ta haɗa ku faɗa to Allah ya amshi abi ne dama da shi yayi don shi shi yayi umarni da yaƙi shi ya saukar da mala'iku shi ya halice ku shi ya taimake ku to ganima ya amshi yanzu ta zama ta hita barbayiwa a bar ku ku faɗa to bayan hankalin su ya nazo aka ce to ga za ku raba ganima kuma sai aka saukar da alkur'ani yayi kai musu bayanin irin taimakon da Allah ya musu cikin wannan wannan ma'araka ta wannan yaƙi yayi wannan ne domin ya ɗarbe zukatan saboda su san taimakon da suka samu ba ƙarfin gaban su bane nasara ce daga Allah madaukakin sarki sai ya ƙara kawo musu wani abin da ya yi musu wanda tilasu su ba su san Allah ya musu shi ba الله يجي إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ما لو كنت سبحانه وتعالى sai ƙara kawo wata nima da ya yi musu ya ce ku tuna izuhi rabuka lokacin da ubangijin kana yin wahayi ilal mala'ikati yi magana da mala'ikunsa ya ce musu an nima ku mala'iku ina tare da ku don haka ku sauka maza maza bi an nima bil bil'auni wannan su ina tare da su da taimako fasabbitu na amalu ku je ku tabbatar da waɗanda suke mu'minai ai aka ce ha ta zikirun bi ni'matin ukura wannan tunatarwa ne ake ga wata nima ta daban ayyuhi ila almalaikati Allah yana aiki da zuwa ga mala'iku bi anni ma'akum bil auni wan nasr fa sabbitu allazina amanu ku je ku taimaka mu'minai sabbitu mu'minina wa qawwu anfusakum ku karfafa rayukansu ala adaihim bisa ga bisa ga makiyansu Allah ya ce in kuka je sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ba zan jefa kamfanin tsoro cikin zukata wanda suke kafiri za su ji wata razana in Allah ya so ka ji tsoro ba yadda za a yi kwatanta kana taya cikin dare wani lokaci sai ka ji gashin ka yana tashi ka ji zuciya ka tayi yi tararrarar ta kace wani abin da kin lani ke ce maka yan daren wanda ya fi bugu zahin ta da mutu don in irin wanda ya same ka baka jin karfi sai ka ji kawai ka gadi kasa to irin wannan na aka sake makafin rai wani su ya ji zuciya ta yi wani irin kacewa kamar ana ce ma wani wuri aljannu garai ana tsammanin wuri nan an tsatsun da na hitar ma mutum cikin dare sai ka biyo kai kaɗa irin iri karfe goma sha biyu ka hiya bayyana zuciyar ka ta kace sai ka ji gashin jikinka na tashi yar yar yar da yake ba ku zama kuna shiga da zuzuka ba kwarai wannan wahala in mun kai wata dauri ka shi ne sai ka ji gashin jikinka na tashi ka ji kamar dai zai kama ka kuma koda babu shi ne to haka Allah ya jarrabi waɗannan kafirai sai suka ji kowansu ya tace ya yanke hukuncin da yau ka ranar mutuwa ce a kai ga karawa kowansu zuciya kai ba ta in bai ba hunai ji ya kai kamar dai in ya tashi ya tafi kayana ya faduwa kaga ai wannan wani yaƙi ne wani makami ne babba to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan tsoro ai sa'a qadhifu fi qulubil kafirin al khawfa wal faza'a hatta yan mu zan jefa kamfanin tsoro cikin zukatan mu'minai sai sun hirgita sun kaje sun gudu Allah ce kuma in kun ka same su fadari bu fauka al'anaki ku buga birbishin wa wannan koyarwa abinda ake cewa hilla ne na na sun san masu mabuga a shi Allah ya koyar da wannan aiki duk wani mahaluki babu wanda adda wani ilimi na wani abu in ba ilimin Allah ba ka san bahillaci ya yi komi dubi in an ce ma har ka shiga gaban bahillaci wai don in kana gaban shi nan naka ɗaya ka ta dubi wajen iya ga taka ya ga ka gidan Allah ga mabuga don an ce wani aboki sai ta da aboki bahaushe na yana gaba ga bahillaci suna ta tafiya yana ta dubi ƙiyar ta yi wace wane ko mu baya gare ni ka a yi ɓanda saboda ya ga ga mabuga ta bayyana ga hilin Allah ta ce wane don Allah kasan za ta kuce mini ko mu baya gare ni bari in shiga gaba ka biyo ni to shi na Allah ashe koyarwa gaba ta ladi ba ce ina sun ka samo ta daga koya alkur'ani mai girma don haka in ka ce tura sun iya kere kere sun iya kaza kaza ba koyarwa ce koyarwa Allah ce ragga ya dai kuke ai kurda ba aka fara aka fara proposal na jirgin sama kurda ba nan gaba ta tsakiya ba wai tura sun ka fara ji kurda ba aka fara wani mutum ya haushi zuwa gidansu yawa kai na hika hika ya faffaka da ya tashi bai san wanda zai ya lallaba ya sauka zanduwa ta faɗi jirin jirjiya sai ka ne suka kare karanta littafin tarihi sai ce to alhamdulillah ai na ƙaru yanzu na san wanda nika in tashi yanzu sai zan ta in koyo da nika in sauka in sauka ba a samu lalacewa wadan aikin da ni ba sai ci gaba da proposal na ya iya in ya tashi ya zai iya sauka waɗannan bai faɗi gaba ɗaya yadda hika hikan za su kare sannan duka waɗanda magunguna da muke ganin duniya ta ci gaba kasar ƙasar misira ita ce a tushen duk wani gine-gine a duniya ƙasar misira ta fara ko koya gare ta ya koya an yi zama in kana son buɗe ido sai ka je misira ka ga haram wasu gine-gine masu ban ƙaye masu ban mamaki duka nan ga aka fara daga baya tura da suka ci waɗannan gabas suka kiya da yaƙi sai suka kwashe ilimin su da littafansu da su ibnu sina suka rubuta shine suka je sun suka karanta wannan ilimin sai suka iya waɗannan abubuwa amma mu yanzu mun dawo muna cewa ai kai wani abu sai bature koyarwa Allah shi ga musulmi aka koyi waɗannan abubuwa daga baya ragganci ya ci musulmai sai aka yi sai dara a kansu wallahu ta'ala alam to shine Allah madaukakin sarki ya ce ku buge su kan wuyayuwa a idribuhum alal al'anaqi ku buge su akan wuyayuwan ba nan ɗaya na Allah yawan wanga umarni can ma suratul kitali ta ce فإذا لقيتم الذين كفروا فمين إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء نعم حتى تضع الأرض أوزارها ذلك ذلك ولو يشاء الله تخر منه ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض نعم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم فيهديهم ويصلح بالهم نعم na'am ubangiji madaukakin sarki ya faɗa muna wannan cewa fa idza laqitum ladina kafaru in kun hadda kafirai ko gobe Allah ya ce darbar iqabi akai amfani da muzdari akai umurni da shi saboda umurni ya zama mai tsanani darbar iqabi ma'ana ku yi musu dukan wuya Allah ya ce hatta idza asantum kada ku bar bugu kuna sassarewa har sai in kun shayar da kasa jinin su ta ta koshi yace to in in aka kowa aka kwadda kasa da jinin nan su Allah ce daga baya fa in ma mannan ba, wa in ma bid'an ko dai a karbi fansa ga waɗanda aka kama ko kuma a yahe musu kyauta ko a yahe musu kyauta amma dai farko a gwada maka a walakantar da su har su gane cewa ba su da ƙari shine Allah ke tsayawan magana hatta فقاتلوه حتى لا kulluhu lillah fa in intahu wala udwana illa 'ala zalimin in kuka hadu da su ku aika su lahira har sai an bar babu wata fitina babu shirka a kasa in aka waye gari babu shirka suna tsoron musulmi to shi ke wannan an yi muku rangwame in an zauna lahiya babu wani shishige akan wani mutum bisa ga wani wallahu ta'ala alam to ne na Allah ya ce ya koya ma mu'minai na yakin badar cewa fadari bu minhum kullu bananin ku rinka bugun kowane watan yatsa da gare su ni a hikimar bugun yatsa su ma wasu yin fada sun sani waɗanda aka wacire ne akan fada sun sa abin da hikima bugun yatsa. kaga duk ga jiki ka koma kana bugun yan yatsun mutum hikima gare mutum yana rike da sanda kai ka samu nan yan yatsan gana shi ka buge ina sanda ta yi ta yi sai ta sai ta faɗi sai hannu yayi sanyi yana da sauran tabuka ya buge ka ka ga tukun ka'in mai duk da baya da makami yanzu kai adda makami duk inda ka so kana dubi ka buge shi a hikima Allah ya ce ku bugi ga wuya in sun ba ku bai ku kantale su ga wuya su faɗi in ko suna nan kuna kara da su ku dubi ga yatsu ku buge su bugun yatsu mugu mugun ciyo garai dai na harko ya fi bugu ga tsoka mugu mugun ciyo garai in an ka mutum kif da yatsan nan bai sani lokacin da sanda sai za ta faɗi kaga wannan koyarwa ta Allah ce ba ta wani ne a ce wani an make su ci ko a'a ilimi ne na sama an ka saukar mu, mummuni aka faɗa musu ga hanyar da za su ci nasara to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan cewa wadari bumin hukulla banani ku buge su ga kowane ai idire bun ala adarafin asabi ku buge su akan sassanni yatsu alifin tasiri wa fa'ida su zalika fa'ida wannan annal mukatila iza duribat asabihu cewa abokin gaba in aka buge yatsansa ta addala anil kitali to zai wofinta daga bari iya faɗa fa amkana asruhu wa qatluhu sai a samu damar kame shi a sa ya goya a darme ko kuma a kashe shi shi a hikimar da Allah ya ce wuya bugu ga wuya yana sa kafa su na da in ka doyi mutum da kiya ka bashi kik ba kahiya komai sai sai kafa ta tanadu wanda abu jirgin in je hingana sai kafa da ma tanadu in je hingana ka bugai sai kafa nan sai kafa da tanadu don haka da kafa tanadu babbatun mutum yi karhi babu shi ko wanganan kajin kimar sassa in an ka bugi mutum ga ya kasai sanda sai ko ta kobi ne sai kuci in bindiga gare kasa mai kan bugi hannu ne yanzu bindiga sai tana kai kasa wannan shine makasudin koyar Allah Allah ce zalika bi annahum shaqullaha annahum shaqullaha wa rasulahu ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب التي ذلك ذلك العذاب الفقي وانا عذابا ميسانن بين هرجتا واقع عليهم يا أوكني أكانسو بسبب مخالفتهم وإسيانهم لأمر الله وأمر رسوله Allah kullum bai zalunta ba ni yasa aka aka saukar da waɗanda taimako ga mu'minai su kuma aka jarrabe su da rinjaye aka rinjaye su Allah yake sanadiya abin da ya kawo musu wannan matsala bi sababin mukhalafatihim wa isla wa isyanihim li amri Allah wa amri rasuli ba wani abin da ya kawo wanda aka rinjaye su ba ce sabon Allah da suka yi da kuma sabon manzo sun saba ma umarnin manzo Allah sun saba ma karantarwa sun saba ma umarnin da Allah yana abota mai shi kadai wannan yana gwada mu da sabo shirunci gare kuna cikin garin ku in kuna sabon Allah Allah zai jarrabe ku da ita cikin ni'imar nan kenan lalle ne yan uwa mu kadaita Allah da tauhidi mu girmama manzo Allah da biyayya gare shi da yi masa salati mu kame daga laifuffuka in muna son mu zauna lahiya cikin aminci duk da aka faɗi laihinsu sabo ne ya jawo aka koyar da wanda za a kashe su Allah ya ce zalika bi annahum sha wa rasulahu sanadiyar azaba saboda sun saba ma Allah da manzonsa Allah ya ce wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa a da duniya to fa inna Allah shadidul iqabi Allah mai tsanani hukuma ne gare shi ba makawa sai azaba ta same shi azalikum liqabu wa zuquhu ya ma'asharal kuffari sannan kuma ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله wannan ظنا إن كنت ai fazuquhu ku dan dani wannan azaba ga hannayen mu'minai Allah ya ce shi wanda farau ne wa anna lil kafirina azaban nar kuma lalle ka tabbatar da kafirai suna da azaba wuta gobe lahira ai zalikumul ikab ga ukuba yanzu sasara da kashewa da daddarmewa cikin Fa fazuquhu ya ma'asharal kufari ku dan dane shi ya ku taron kafirran makka da waɗanda suka yi irin aikin ku har zuwa ranar tashi alkiyama wato ma anna lakum ma ajila fil akhirati huwa azabun nar tare da cewa ba sai kun huta kenan ba wanga farawa ne kamar yadda Allah yake cewa lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah min waq suna da azaba ta duniya ta farko ta kun Allah ba zai bar su kuma in kuna bibiyar tarihi abinda ke faruwa kasashen kafirai ga su shirye-shiryen hutu amma Allah bai bar su suka huta ba wani lokaci ake an yi guguwa wani lokaci an yi gobara mai tsanani wani lokaci ake an yi mura mai tsanani wani lokaci haka kullum in ka biya cikin shekara goma da wuya kasar kahirai a ce an zauna lahiya ba a samu wani abin da zai zama musu gangan ba ko gobara mai tsanani da za ta halaka daruruwa ko kuma ruwa ko girgizan ƙasa amma dai bai taɓa yiwa kai shekara goma ƙasashen da aka kafin shi baka ji sun yi azabar da yankin ku turar da aka turar da aka yi ubannin ku baka taba ji irin wannan azabar ba duk ganin da kai kuna wahala har sai rana ba a taba muku wata jarraba da an don misali kwanuka an yi azaba turkiya an yi ko ba a yi ba an taba yi ta ko kebi ko zamfara ko abin nan ba a taba yi irin ta ba da gidajen mutane da botocinsu da komi kasa ta girgiza su shige cikin kasa dubban mutane suka halaka a wani lokaci ka janci amerika an yi wata majina mai bala'in kashe mutane wani lokaci sai a ce an yi gobara ta wuce dazuzzuka ta haɗa birane ta yi banna a shekarun da suka wuce ba da jima ba an yi wasu irin ruwa indiya ya ruwan suka zama sai da aka wayi gari kana gani da bidiyo kana ganin ruwa suna ɗaukan motoci suna shiga cikin benaye suna faffalle benaye mai mota yana gudu ruwa na da shi su cin mai su buge shi da shi da mota kai duk a wuce a wuce da su cikin gulbi don haka azabobi kafu azawai kafirai suna nan zaune lahiya wallahi ba su huta ba Allah ne yakan bi su shay'an shay'an da ba yayi musu alƙawari lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaqqu ma lahum min Allah min wa inna lil ladzina zalamu azaban duna zalika walakin na akasarahum la ya'lamuna wala nuziqannahum min al'azabil adana duna al'azabil akbari la'allahum yarji'una ayoyi su yi ta magana cewa wallahi babu bari su zauna lahiya don haka kai da kafarin farin ciki da kasashen turahu, ta lahiya yankin ku yahi aminci duwa da ka gani yan wahala da yan kaɗan da ta bisa ga abinda Allah ka jarraba su iya sa jarraba su Allah ya taimake mu to shi ne Allah maɗaukin sarki ce wannan azaba fa zuquhu ku dandanai na farko ne kenan wa annal lil kafirin azaba nari an zo lahira kuma kafirai suna da azaba ta wuta ma'ana ma anna lakum aliqabal ajila fil akhirati huwa azabun nari kare duk abin da ya sami ku nan duniya ba huta ba akwai babba azaban nan ta gobe lahira wannan ya gwada mana kenan lalle ne a mu'minai su yi takatsantsan in kuma Allah ya ba su zama lahiya su gode ma Allah su yi kokarin da'a ga Allah madaukakin sarki mu daina yawan lalaci da kafirai su kan kokarin su koya mu da kowace hanya don bi a koyo sai a dauko yan kudu a kawo mana nan yan aiki ka gama ci ta hito kindin ba ta kunya ba ta tsoron Allah madarmin ta bakin cinya ni ta sun ta gwada maka tana sun ta gwada maka ga ma ci haya zan banza kuma ba ta hannuwa gare ka sai in ba ka so saboda an yi wannan za a ce wai haɗin zumunci na haɗin zumunci na don a samu kuma sama cikin zina ce ku lalace saboda duk inda zina ta faru ga mutane ko ce riba ko ce rashawa to tabban abin nan sai an samu jarrabawa bala'o'i masu girma cikin ƙasa da lalaci da gurɓata yanayin rayuwa da wuya ta al'amuran rayuwa duka sai su gurɓata don haka nan da kuka gani ana kokari a kawo muna kamar na cigaba na gaba mai rijiya ne ya yi zurhi ya ta nesa amma kuma ya yi nesa ga duniya don haka yan uwa مميد هانك نفع الله يساكراك مؤمن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم ومن يولهم يومئذ ذره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة نعم أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من sai Allah madaukakin sarki ya sa kira yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗansu suka yi imani da Allah idza na ladina kafaru zahafan in kuka gamu da kafirai akai saku saku tsakanin ku da su sun yi gudan shirgi kamar su hawa a kan su. Allah ya ce to magana ta farko ku sani ku yi dauriya falatuwar luhumul adabara kada ku ba su faduwar girma ne ka gwada ma kahin kahin shi don duniya ka gudu in ka juya a wurin na hukun haka ka gwada ma kahirai ba ka damu da addinin ka ya lalace a cikin tara a kan shi sai ta ka'idan musulunci in soja ana cikin sahu tsoro ya kama sheka halbe shi akai ko a kare shi da adda ya mutu funa su na ya zabura ya sheka abinda a ƙa'ida aika shi lahira yana so ya raza na 'yan uwa a gudu musulunci ya faɗi kasa kafin rai su ɗaukaka ba a gudu shirko-shirko aka yi saboda mutuwar kafin rai hasara ta ku mutuwa wa ta ku mutuwa ita ku daraja ce maɗaukakiya in Allah ya lisu muminai ya lisu annabawa ya lisu abinda fiddikai na uku su martaba sai waɗanda suke shahidai don haka ba ya halatta mumini in ba kafirai sun ninka su fiye da minti biyu ba in suna ɗari biyar kuna ɗari biyu wannan wuri an halatta muku saboda sun ninka ku fiye da yadda ya kamata ku in musu amma in kuna su ɗari kuna ɗari biyu babu halacci a wuri farkon musulunci ma in kuna ku ɗari mutum dubu bai halatta ku gudu ba kawai a ja a kirma kirma Allah zai kawo agaji amma yake al'ada kafafa Allah an kuma alima annafikum da'afan yanzu ya sauƙaƙe muku an rage muku wancan cewa mutum ɗari su ƙi mutum dubu an soke muku wannan an mai sheku yanzu mutum mutum ɗari suna iya yaƙar mutum ɗari biyu mutum ɗari biyu suna iya yaƙar mutum ɗari hudu kuma Allah yana nan tare da su da taimako to shine na Allah madaukakin sarki ce ya muminai idan kuka gamu da kafirai sahu sahu wala tuwalluhum adabara kan ku jiwa musu baya Allah ya ce wa man yi yuwallihim yawma idhin duburahu hudu wanda ya jiwa ma kafirai baya a wannan rana ma'ana yau mallika'i. ya juya baya ya juya musu bai mun hazima yana mai shekawa Allah ya ce to faqad ba'a bi gadabin min Allah ya kuma da hushin Allah madaukakin sarki ai faqar raja'a bi shukudin azimi ya koda ya koma gida da hushin Allah babba kuma ba hushin kadai ba wa ma'awahu jahannam ta kuma wutar jahannam ce gobe ai maqarru wa masalhu alladhi yawi ilayhi naru abin abinda bai tattar zuwa gare shi wutar jahannam ba makawa da haka Allah ya ce wa bi'sal masir kuma tsir da ce jahannam ta zama koma ga mumini da zai koma gare ta yace illa mutaharrifan sai wanda ya juya don kodayya buga in buga wani mai ƙarfi ya koɗe ka ka birkita kafin ka juyo wannan juyawa Allah ce ba ta zargi shi da Allah ce illa mu tarifan likita ne sai wanda ya juya don tsananin wasan koɗayya ko kuma an mutu hayyizan ila fi'atin ko kuma a shekawa na shi ke cikin wata jama'a ya karfafu da su ya ga kafirai sun kai goma shi ɗai ya halatta ya tuma ya koma cikin waɗancan yan uwa mutum goma su yi daidai da daida sai su sake dawa su yi ɗauki in ba in wannan ne babu lahi amma in ba haka ba duk wanda aka je fagen fama ya juya ma rai bai do ya faranta musu rai su ya bayyana gare su musulmi suna jin tsoron su Allah ya ce dan wutar jahannama ne koi mai tsaye gobe da Allah na fuki da shi kuma sakamakon sa wutar jahannama saboda mi saboda mutuwa kana ai kai ne gare ka saboda daukar daraja ne gare ka Allah zai baka a aljanna don haka nan Allah ya faɗi cewa ba a gudu in an je fagen fama dauriya akai a nemi taimakon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake subhanahu wa ta'ala walam taqatuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama nan ne zamu dakata sai Allah ya mu da jibi insha Allah sai ai gobe sai mu ci gaba da inda muka tsaya abinda makarantu karanto dai Allah shi amfane mu da shi inda akai kuskure kuma muhalli yana karba kuskure kwarai kwarai daga gaske Allah ubangiji ya gafarta muna Allah ya gafarta muna duk inda muka karanta ba daidai ba ta hanyar kuskure ko gaggawa baki ko wani makamancin su assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da mai tambaya na farko ya cewa bayan tambayoyi ne ana tunatar da ɗan uwa cewa azumi ya yi nisa kuma kwamitin marayu suna ta neman marayu da ko malam musamman wasu ya ma majalar su kullu wasu ma abinci yana da musu da ya kan marai ta haka bayan ana kuma taimaka ya rana da kuma sai su zagaya da yi taimako ga marayu allah ya taimake amin da kuma ya kuma kuma da salamu alaikum allah ya kara ma da lafiya a ne ana gafarta da shi ne yake yin sadaka ko tarbiyyar sai ya ce kula da akai ma wacce ko mahaifinsa Allah ya dauka ta da ko zai samu lada ko kuma dai kai sai ya kai da lada a duk da ya riga ya sadaka da wannan lada shi ba zai same ta ba mu nan za a juyar da ita zuwa gare su wannan kuma ni na ga bin usaini ya faɗi wa usayyin hakan ya ce abinda mutum ka yi aiki ne na alkhairi ya bar makansa amma ya taro kan uwaye ne Allah ya gafarta musu Allah ya musu kaza ba a hana ji ya je ya gina masallaci ko rijiya ya musu sadaka jariya ba amma kullum abinda in ka karanta alkurani ka ce ka ba uwayen ka sadaka in ka yi wani ka samu wani abu na na wata nafila ka ce ka ba uwayen ka sadaka ce sai ka wayi gari ran tashi alƙiyama ka yi sadaka da da da ka duka uwayen ka su tashi shiga aljanna kai kuma a tambayi ka ina wasu ladadaki da da ka aje kanka? ya yi shi cikin sharhin da muka buhari nan na yi wannan bayani ya kawo cewa cikin yana daga cikin wauta ya kawo cikin sharhin karya da salihu da cewa ba daidai ne ba mutum kullum abin da ya wani da'a ya ba uwaye ne kullum abin da ya na da'a ya yi sadaka da shi abin da aka yi uwaye ka taimaka musu da addu'a addu'a kullum kullum kwa mahaifin ne ka addu'a ba illa gani haka ne. ya halatta mutum ya ɗauki wani abu guda ko biyu yawa mahaifin nan sa sadaka jariya amma kullum ibada ka kai ta ɗauka kana sadaka ibn usaimin ya ce wannan wani nau'i ne na wauta abinda aka yi ka ba kanka lada aikin ka ta roƙan musu Allah ya ya ta su zahu ko kuma ya rage musu wahalar da suke a cikin shi har Allah ya hitar da su wallahu a'lam na'am sai wannan ya cewa assalamu alaikum malam sai ko kura halatta mutum da take da kaje waje eh in lura ce ba in bi da abinci na ba ta da mai gido mata abinci ya halatta ta je ko kosai ta kai ta kasa kosanta ta sai suwa ta samu abinci ta yi gida ya halatta amma za ta kiyaye hita irin ta mai yadda babu kawa babu darma lalle babu shafa kwalli babu sa gazal babu kori haka nan zallanta za ta hita da kuma tufayi waɗanda yake ba kawar tattu ba saboda a darura su tubihul mahadura su lalura tana halatta abin da an ka hana sai lura ta halatta ma mutum shi don haka in ba ta da mai tsayuwa da al'amari ta in tattahi ta tsaya makanta babu laifi wallahu a'lam eh ina da ta saka bakacce ko yadda mai yadda ya halatta ta hita amma mai saka ba ba shari'an ta mata hita zuwa yawo ba amma ita mai yadda ta kashin aure ita ba ta ba ta zuwa ba hana mata zuwa yawo ba illa dai ita ma ta kiyaye irin hitar da za ta yi amma ita ba a kayyade masu cewa sai lokaci ka za ta fara hita ba ya halatta ta hita da kawarta da wani ke ganin ta ya kalle ta amma ba tare da an yi ruji ba a wannan shi dai za a ce kar ta yi ruji amma dai don ta hita da hijabin ta zuwa wani gida ko wasu yan uwa shari'a ba ta hana ma mai yadda sakin aure ba mai yadda wafati na ne ka magana a kanta wallahu a'lam na'am wasu malum ba suna ɗauki cikakken malum wasu suna wasu malumma suna fatawa haka na amma majority din malamai suna ganin baya halatta haka mafi yawan malum ba su yi hukunci girmama alkur'ani akai ba ba mai daukar su sai mai tsarki don haka wanda take cikin kwanukan haila an yi mata rangwame ko jinin biki an yi mata rangwame ta karanta alkur'ani a ta haka nan in malama ta tana karantar da yara an yi mata rangwame ta dan gyara musu rubutu ga allo ko ta buɗa musu wani juzuyi ta gwado musu inda inda ya kamata su karanta duka waɗanda an yi rungumi amma da ɗaukar kofin alkur'ani cikakke mafi yawan maluma sun ta yi cewa bari ne shine a mafi tsarkaka kuma mafi girmama alkur'ani mai girma wallahu alam na'am alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد